Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Yau ranar Laraba 24 ga watan Afrilu na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Zara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabashin Rasha don ganawarsa ta farko da Vladimir Putin. haka kuma shugaban kasar sri lanka matripala sirisina ya yi alkawarin sauya shugabannin dakarun tsaro na kasarsa saboda gaza hana aukuwa harin kunar bakin wake da ya auku a ranar lahadin da ta gabata A kasar Hong Kong kuwa an yanke wa manyan shugabannin kungiyar masu ra'ayin mulkin demokaradiyya da ake kira Umbrella Movement for Democracy da suka yi zanga-zanga a shekarar 2014 hukuncin ɗaurin watanni 16 a gidan yari. To a cikin shirin namu na yanzu kai tsaye muna tare da wata matashiya daga Najeriya mai suna Habiba Ali da za a karrama ta yau da wata babban lambar yabo a nan birnin Washington DC. Bayan haka za ku ji ci gaban hirar da sashen Hausa yayi da Sanata Ali Indume akan neman kujerar kakakin Majalisar Dokokin Najeriya. Za kuma ku ji rahoto akan zagayowar ranar haɗin kan Nijar shekaru 24 bayan cimma wata yarjejeniya ta zaman lafiya da wasu 'yan bindiga da gwamnatin ƙasar. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Abdulaziz Adile turo ya shirya zai kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Masu sauraro Assalamu alaikum. Shugaban kasar Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya isa yankin gabashin Rasha don ganawarsa ta farko da Vladimir Putin. wanda Kim ya ce shi ne mataki na farko don kusantar dangantaka da Moscow. A yada zangonsa na farko akan iyakar birnin Kasan, Kim ya ce wannan ba zai zama zuwa rasha na ƙarshe ba, inda ya ƙara da cewa shi ne mataki na farko don inganta dangantakar rasha da koriya ta arewa bisa ga wata sanarwa da hukumomin rasha suka bayar. Kim yana kyautata zaton samun tallafin tattalin arziki daga Putin a taron na gobe Alhamis musamman sassauci daga takunkumi na ƙasa da ƙasa da aka ƙaƙabawa ƙasarsa wanda har yanzu ba a janye ba bayan rugujewar tattaunawar nukiliya da Amurka. wannan ne karo na farko na taron koli da kim wanda har zuwa shekarar da ta wuce bai bar koriya ta arewa ba tun lokacin da ya karbi mulki a shekarar 2011 a cikin shekarar da ta wuce kim ya gana da shugaban ƙasar amurka donald trump sau biyu sau uku da shugaban ƙasar koriya ta kudu in sannan ya gana sau hudu da shugaban ƙasar china xi jinping sau ɗaya da kuma shugaban ƙasar vietnam phu putrong shugaban ƙasar sri lanka metropala sirisina ya yi alkawarin sauya shugabannin dakarun tsaro na kasar saboda gaza hana aukuwa harin ƙuna bakin wake da ya auku a ranar lahadin da ta gabata lokacin bikin Easter da ya janyo sanadiyar mutuwar mutane 359 A wani jawabi a gidan talabijin na kasar a jiya talata, shugaba Sina ya ce zai dauki mataki mai tsanani a cikin kwana ɗaya kan jami'an kasar da suka kasa sanar da shi game da bayanan da suka samu cewa irin wannan hari zai auku. Rahotannin sun ce hukumomin jami'an leƙen asiri na Indiya sun aika da gargaɗi da dama zuwa Sri Lanka, kuma jami'an tsaro na Indiya sun tabbata. sun tattara bayanai game da kungiyar ta'addanci ta National Tawfiq Jama'at NTJ a takaice da aka kyautata zaton suke da alhakin hare-haren. Har ila yau gwamnatin kasar ta fuskanci tsokaci game da kazamin rikicin siyasa tsakanin shugaba Sirisina da Prime Minister kasar Ranil Wickremesinghe wanda ya yi sanadin gaza daukar mataki bayan samun kashedi akan hare-haren. Wurike Singe ya shaida a jiya talata cewa akwai raunin sadarwa, amma ya ce an warware duk wani bambanci da ke tsakaninsa da sarasina. An yanke wa manyan shugabannin kungiyar masu ra'ayin mulkin demokradiyya da ake kira Umbrella Movement for Democracy da suka yi zanga-zanga a shekarar 2014 hukuncin daurin watanni 16 a gidan yari bayan da aka same su da laifin damun jama'a a farkon wannan watan. Wannan shari'a ita ce babban hukunci na ƙarshe a kan shugabannin ƙungiyar Umbrella Movement da aka fara a shekaru uku da suka gabata da ƙarar shugabannin ɗalibai Joshua Wong, Nathan Law da Alex Cho. Waɗanda aka yankewa hukunci a jiya Laraba sun haɗa da Farfesa Benny Tai, malamin ilimin zamantakewa Chan kinman Man. da rebren Chui Min wanda, wanda suka kafa kungiyar. An yankewa Tai da Chai hukuncin ɗaurin watanni goma sha shida a kurkuku yayin da aka yankewa Chu hukuncin jekanayika saboda shekarunsa da kuma ayyukan jin ƙai da yake yi duka rayuwar shi ciki har da taimakawa masu goyon bayan Tiananmen don tserewa daga kasar china a shekarar 1989 kamar yadda alkali johnny chan ya ce an ware mutanen su uku ne daga kungiyar aka tuhume su da laifin hada baki kasancewa su ne suka fara kira da a yi zaman dirshan a lardin gunduman hong kong a shekarar ta 2013 inda beijing ta ki amincewa da ba da birni mai cin gashin kai da 'yancin kada kuri'a a zaben shugaban ƙasa da za a gudanar labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kimanin kashi casa'in kimanin kashi casa'in cikin ɗari na masu kaɗa ƙuri'a a misra sun amince da yi wa kundin tsarin mulkin kasar gyaran fuska da zai ba shugaba adil fataha el sisi daman ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2030 jiya talata alkali lashim ibrahim suleiman lashin shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya sanar da sakamakon ƙuri'ar raba gardama da aka kada na tsawon kwanaki uku kan batun yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska. وقد بلغ عدد الموافقين على التعديلات الدستورية ya ce adadin waɗanda suka amince da yi wa kundin tsarin mulki gyaran fuska miliyan 23,416,741 da ya kasance kashi 88.8 na ƙuri'un da aka kaɗa Wato labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a yau ne wata kungiya mai suna Vital Voices za ta karrama wasu mata hudu daga kasashe daban-daban na duniya da manyan lambobin yabo. Cikinsu har da wata matashiyar Najeriya mai suna Habiba Ali mai kamfanin sosai renewable energies saboda irin hazaƙar da ta yi a fannin samar da makamashi da kuma wasu kere kere kai tsaye ina tare da habiba ali malama habiba ina maki barka da zuwa barka kai dai to ya kike ji game da wannan gayyatar da aka yi maki ta karban lambar yabo gaskiya yana da yana da nauyi da yawa har yanzu ina kamar cikin mafarki nake bai gama zama sosai ba to ko zaki dan gutsara mana kaɗan daga cikin abubuwan da kika yi da har aka ga ya dace a baki wannan lambar yaba eh to muna aiki ne da al'ummomi a arewacin Najeriya yawanci kuma muna aiki akan fannin da yake yana da daɗi ma abin da majalisar ɗinkin duniya su ga cewa ana samun ci gaba ma al'ummomi abin da ake cewa united states development goals united nations development goals mm, haka mm. um, aikinmu yakan taɓa yawanci a cikin harkokin shi saboda kin ga um, makamashi ne dai hmm. uh, ko na na'uran wutan sola um, watan wutan da ake samu daga hasken rana ko kuma murafan da suke rage amfanin itace amma in kika duba a bangare daya murafan girki murafan girkin da yake zai rage amfanin itace kashi saba'in a cikin kashi ɗari to kin ga zai rage yadda ake yanke yankin dazuzzuka da zai kawo hamada to kin ga wannan ya taba wannan ba ma kawai ya rage ma mutane nauyin kuɗin da suke kashewa a girki ba ya ƙara ma ƙare mana mu kuma in kika duba bangaren um, lafiyar mutane mace da ta ko mace ko namiji ko waye dai hmm. ya zauna a cikin inda ake girki da murhun namu na gargajiya ya yi awa biyu yana akai girkin nan to ya kaman kin shaki hayakin gurbataccen hayakin da kika shaka kaman kin sha taba paket ɗaya ne. to kin ga rashin lafiyan da ake samu yawanci mace ta ce tana ciwon kirji tana ciwon baya yana yiwuwa daga irin wannan ne to kin ga wayannan abubuwan da Um, majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki ƙarfi a gare su ne watan mm. um, uh, climate change um, gurbataccen yanayi lafiyar mutane samun aiki ma mata da kuma irin kin gane ire-iren abubuwan da zai sa dai a samu ingantaccen rayuwa to duk kin ga aikin mu yana taɓa wayannan shi yasa dai aka ga cewa to tunda dai mun daɗe muna wannan aikin kuma muna aiki da mata ne muna aiki da al'ummomi kuma yana karrama al'umma yana sa mutane su ci gaba ya kamata mun dace dai eh, mu samu wannan da eh, kyau ai kure an kyauta <laughs> to yanzu kamar mata nawa ne kike gani suka amfana da irin waɗannan ayyukan da suke yi musamman ta wajen eh. fannin aiki eh to kin ga yanzu akalla dai muna da wani kungiya da muke ce musu matan arewan sosai muna mm. tallafawa mata ne muna da wasu na'urori da suke busar da amfanin gona kamar su tumatir su barkono har mm. mangwaro har abin abarba ma sun busar abarban ma har mun saida shi ya kai har malaysia sha sai ai suke ne. eh to kin ga yanzu eh, matan da suke wannan matan arewan sosai akalla muna da mata wurin ɗari da hamsin to muna da kuma matan da yake sun sai muna fannin sun yi amfani da shi a gidajen su yanzu dai akalla mun sai da murafe sai dubu sittin to kin ga a ce mata dubu sittin kenan sun samu wannan tallafin at least akalla dai ba za su rika shakan gurɓataccen yanayi ba in kika duba aikin da muke yi ni sai in ce kamar to da sauran aiki saboda ai mutane garuruka gidaje sun fi miliyan nawa a nan na'urar yanayi sorry wuraren mu nan arewacin Najeriya ko kuma ma Afirka ga baki daya so kin ga aikin ta saura sosai wannan haka yake a mm. ina ne ma za a ba ku wannan lambar yaban yau wai yau a Kennedy Center cibiyar Kennedy kenan da ke <laughs> nan birnin Washington Washington Allah eh. sarki to malama Habiba Ali mm. mun gode kuma muna fatan Allah sa alkhairi a wannan lambar yaban da za a bada idan Allah ya kai mu shirin yau da gobe suna tafa da karin bayani sannan kuma shirin kallabi ma ma na tafa da tarihin rayuwarta. madalla yanzu kuma za mu je ga hiranmu ta gaba. A shirinmu na daren jiya mun fara kawo muku hira da sashen Hausa da Sanata Ali Indumi mai wakiltar Borno ta Kudu a jihar Borno akan shirin zaben kakakin Majalisar Dokokin Najeriya da 'yan majalisar ke yi. Ya bayyana dalilin da yasa yake neman wannan takarar ga ci gaban hirar da Yusuf Aliyu Haranda ya yi da shi. Eh, sanata za a ga cewar jam'iyyar ku ko kuma uwar jam'iyya ku ta apc a nan shalkwata da kuma fadar shugaban kasa suna ta gogoriyo ganin cewar waɗanda suke so kaɗai za a tsayar da a matsayin shugaban majalisar dattawa da kuma kakakin majalisar wakilai ta ya kake kallon wannan ƙoƙari da su wannan ɓangarorin biyu suke yi eh wato eh, an samu dai ɗan damuwa a kan tsari don kundin mulkin ƙasa ya ba kowane ɗan majalisar dama kuma ya tsara a kan yadda za a zaɓi a zamanin shugaba kuma ita ma kundin mulkin wato constitution na AAPP yace to baya the constitution na Najeriya. Da constitution na Najeriya kuwa yace yan majalisa ne za su zaɓi shugaba a tsakanin su. Abinda dama jam'iyyar rayu ko kuma ya kamata su yi ta tsaya a wurin shi ne a kan su ce ga ɓangaren da ya kamata shugaban majalisa ya fito don a yi adalci. Kamar yanzu shi shugaban ƙasa ya fito daga Northwest mataimakinsa ya fito daga Southwest da aka ce kuma wato shugaban majalisar dattawa ya kamata ya fito daga notice amma takardar da aka samu shi ne sati ko kuma shugaban majalisar eh, jami'ar apc adam oshomole ya yi gaba ya ce wane ake so to tunda aka gani cewa jama'a suke cewa ba haka ba ba daidai ba ne kuma haka in ne gaskiya wato idan an yi haka mu ba a yi mana adalci ba ko kuma a zaman mu na wakili na majalisar dattawa abin da muke cewa ya kamata tun dai an ce an ba arewaci na su gaba su kyauta a bar yan majalisar dattawan da suke wancan bangare su zaɓa a cikin su wanda ya fi cancanta in kuma akwai abinda ita jam'iyya take so a tabbatar an aiwatar da shi to sai a rubuta ma ko kuma kirga wanda Allah ya ba shi rabo kan da manufofin eh, jam'iyya kuma ya tsaya a kan shi. Tuma da lagai da Yusuf Aliyu Harande da kuma Sanata Ali Indumi. Yanzu kuma za mu je jamhuriyar Nijar. A yayin da ake shagulgulan tunawa da zagayowar ranar cika ishirin wato ranar cika shekaru 24 da kulla yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin 'yan tawayen arewacin jamhuriyar Nijar da gwamnati, wani tsohon kwamandan kungiyar 'yan tawayen ya nuna damuwa a game da yadda ake jan kafa wajen zartar da wasu daga cikin shawarwaran da aka tsayar a shekarar 1995. Wakilin murya Amurka Sulaiman mana Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. A shekarar 1991 ne abzanawan yankin Ayer suka ɗauki makamai da nufin kwatanta hukumomin Nijar ɓacin ransu akan rashin basu damar shiga a dama al'amuran ƙasa da su. alhali akasarin albarkatun karkashin kasar nijar kan fitowa ne daga wannan yanki sai dai bayan kafsa fada na tsawon shekaru uku bangarorin biyu sun cimma yarjejeniyar zaman lafiya a ranar 24 ga watan afrilun 1995 mafarin tsayar da wannan rana a matsayin ta haɗin kan 'yan ƙasa sunana isa gusaye wallahi mahimmancin wannan rana bai misaltuwa gare ni tunda an samu sulhu ne ana tunowa da ranar da aka samu sulhu da gwamnati sun ashe makamai gaskiya abin murna ne abin horin ciki ne eh, muna fata kuma ya dore sunana mai turare jimro in aka yi zancen ah, kwanciyar hankali abu ne wanda yake da muhimmanci kwarai a rayuwa domin ko babu wani abu wanda yake iya yiwuwa a ƙasa in ba tare da kwanciyar hankali ba don haka a nau tunani rana wannan Eh, yadda ya kamata a ce an sallace ta ya yadda nake gani ana abubuwan yanzu don eh, lokaci ne wanda ta hanyar shi ya kamata a ce mutane suna nuna irin yadda suke ba wani al'amari na kwanci hankali muhimmanci kwarai a rayuwarsu suna na abdulrazak ibrahim akwai irin da kasar ke fama shi na tashi tashi hankali musamman a yankin difa wanda yan boko haram sun kai kaji cika bai kamata a ce kuma hukumomi a yanzu masu sa ido su kyare irin wannan ba tun da a baya har an ci nasara a kai har yanzu ana buki a kai ya kamata kamata a ce to ko yanzu in an san ko su a yi gerin wannan tattashin a kira su a zama da su su ba da makamai sannan a zama lahiya kaga an kara samun wata rana kuma ta haɗin guwayen ƙasa da tabbatar da kwanciyar hankali. A yayin da hukumomi da jama'ar ƙasa ke murnar zagayowar wannan rana, tsofaffin 'yan tawaye a nasu bangare na korafi a game da abin da suka kira jan kafar da ke tattare da shirin zartar da alkawalan da aka ɗauka yau shekaru 24 cif. Ahmed Wagayya, na daga cikin kwamandodin tsofaffin kungiyoyin 'yan tawayen arewacin Nijar. Zan dauka misali a kowace shekara eh, za a dauka samari na yankin ayar da zawak za a dauka su a cikin harkan soji da duwan da ayyuka da wani aiki na society. wannan nishar ta doke engagement yau shekara 25 duk gwamnatin da ya hawa cikin shekara 25 wannan babu wanda yake da niyya ya zo ya ce a bari in doko littafi wannan na akwar da fe in bi sau da kafa da shi in gara wasu abubuwa ciki babu wanda yi shi ainihi kasashen faransa da burkina faso da chad da algeria ne suka shiga tsakani kafin bangarori su amincewa ajiye makamai domin jaddada mahimmancin wannan rana ta 24 ga watan afrilu a gareta gwamnatin jamhuriyar Nijar ta shirya bikin musamman da ke gudana a yau Laraba a garin Cintabaradan inda tawagogi daga sassan ƙasa ke can suna tashi aya yayin da a ɗaya dabra Firaminista Birjira Fini ke jagorantar taron zaman lafiya. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. A gaida Sulaiman Muni Barma, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 11:20 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Himma ba ta garago. Jama'a salamu alaikum barkanmu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasarsu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. a yau ma muna tare da bakuwa yar asalin kasar najeriya burin bar bakuwar ta gabatar da kanta ba salamu alaikum jama'a mhm. um, sunana maryam muktari ni yar asalin ni asalin yar kano ce amma yanzu na zama a san francisco california um, ban daɗe daga makaranta ba na kusa um, graduation na kusa kammala karatun jami'a eh. to maryam za ki bamu albarkacin bakin ki a nigeria wani primary school ki hakije secondary ya ne rayuwar ta take ta kasance oh ok to sanda nake yarinya da muna zama a lagos sai muka bar da a lagos na je corona daga lagos corona primary sai muka koma abuja da zama muka koma abuja da zama sai na je funtaj um, daga funtaj a nan na gama sai na tafi um, elamin international a niger a niger state mhm. a niger state amina mhm. da na gama sai na bar nigeria na tafi Kasan misra na shekara ɗaya bayan shekara ɗaya sai na zo nan america da zama to me kake karatu me kake karatu masar da na je misir na so koyan larabci sai kuma um, na fara zuwa eh, canadian international college cic mhm. sai kawai na ga to juna in koyi koya karatun da turanci maimakon da larabci inda na fi gane turanci akan larabci mhm, to ya kiga rayuwa a masar take kakin ki zo na amurka ya kiga rayuwar uh, hausawa in ce mutanenmu na arewa 'yan Nijar, Najeriya, Kamaru da Chad har ma gana wanda ke a yanzu haka a Masar yake ga ta a can. Gaskiya na ga suna da um, community yau suna da al'umma um, sosai 'yan Najeriya a can da na je ina ma inda na zauna tare da wayan 'yan Najeriya ma su ma 'yan Masar ne 'yan Masar da 'yan Najeriya. Mhm. A nan tare na zauna da su suna da al'umma mai kyau suna da um, makarantunsu yana da kyau akwai kasuwancin suna da kyau kamar dai zama a kano ne to can kiga akwai 'yan najeriya wanda su ma sun zo su yi da kansu suna da samun samun rayuwa kamar su aiki haka su samu kuɗi su tura gida akwai mutanen mu can wajen gaskiya ni dai da nake nan ni ɗaliba ce saboda haka ɗalibai na gani mhm. ban ga mutane da yawa ma'aikata masu aiki da yi ba kin koyi larabci a cikin shekara guda da ke can ina iya karanta larabci sai kuma ina dan iya furtawa da na zo nan gaskiya bayan sau da yanzu da nake zama america na yi shekara um, goma sha biyu mhm. sau da haka larabcin ya tafi ban samu na kwari su kai ba amma ina samu ina dan tattaunawa to daga nan masar me dalilin da ya sa ki bar masar ki zo nan a amurka in ce musamman ma a california um, to um, uh, da nake masar na so lokacin na so in karanta biology sai na ga cewar ba zan iya yin biology da larabci ba saboda kalmomin da kyar ma na iya da turanci sai na ga tubura in zo tun da ni kuma anan ma aka haife na ana amerika sai na ce tubura in zo nan nan da zama kila karatun zai fi min sauki amma da na zo nan sai ma na canza na koma ah, business na kuma canza na koma human development ok ni kenan da human development tattalin eh, bunƙasar a ah, rayuwar in ce a rayuwar dan adam ko eh ok to nan eh, wacce jami'a ke je na je california state university east bay a hayward hayward to da ke nan kin iske ya ki san da akwai ta jami'a nan ga kina yan uwa nan wani suka kira ki suka jami'a akwai jami'a nan ko ko me yasa ki je oh. california biki ta state ba daban eh to um, mahaifiyata tana da kanwa a nan sai kuma muna da yan uwa dai da na sani ba sosai ba amma daga nesa kuma na san cewa kafin kafin mm, eh kafin dai in samu yi building kaina sai um, na zauna da su na san suna zama kusa da wani makaranta ba asalin Cal State Eastway din na ta fara zuwa ba na je junior college na je junior college yana kusa da gidan da nake zama sai in samu in gane anguwan sai ah. eh, in gane yadda rayuwar take to sanda na gano sai na zo na canza na zo na canza makaranta bayan na gama wannan makarantar bayan shekara uku to bayan shekara uku nan dai sai na ɗauki break sai na dan mm. dakata da makarantar na fara aiki na yi mhm. aiki makamai shekara uku zuwa shekara biyar sai na koma makaranta don in gane in san cewar asalin abin da na karanta shi na so in koma in yi in yi da rayuwa na mhm. na fara business a wannan makarantar da na yi aiki na yi managing business a san francisco ma shekara uku da rabi sai na ga gaskiya ba inda ne abin da nake so ne da rayuwa na ba managing business da managing mutane sai na koma na human development okay bayan na fara makaranta na yi business na yi graduating daga wannan college junior college sai na fara aiki da na fara aiki sai na ga abin da aka koya min da abin da abin da aka koya min a makaranta da abin da ake yi da wannan major din da na karanta ba shi nake so yi da rayuwa na ba sai na canza daga nan saki je jami'a saki karanta wani subject daban eh human development shi human development din um, a takaice dai mun koyi yadda za mu ɗaukaki rayuwar mutane Mhm. da yanda yawa taimako da kawo dokokin siyasa kuma da yadda ma siyasa yake shiga cikin harkokin rayuwar mutane musamman ma zance a yankunan namu na Nijar Kamaru da Chadi to kenan a takaice kina da digiri na farko ko na biyu ko digiri na uku yanzu ina da a takaice bachelor's ina nake da shi amma a nan gurin tun da zaka iya samun digiri bayan shekara biyu kuma ka ƙara samu bayan shekara hudu ina da guda biyu na college ɗaya daga junior college ɗaya daga senior college sita uh, albanat maryam lawal mutar kenan 'yar asalin kasar Najeriya da ke zaune a san francisco da ke jihar california a nan kasar amurka mun gode kwarai da ba mu dama tattauna tare da ke a cikin wannan shirin namu na himma ba ta rago wanda ni abdulaziz adili toro ke gabatarwa da kuma hadawa daga nan birnin washington dc ni abdulaziz adili toro ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa Madalla a gaida Abdulaziz Adle Turo. To kafin mu yi sallama da kuga ga takaitattun labaran duniya. fadar shugaban amurka ta white house ta ce a mako mai zuwa wasu manyan jami'an amurka za su je kasar china domin ci gaba da tattaunawa don samar da maslaha tsakanin kasashen biyu a fannin cinikayya sanarwar da aka fitar a jiya talata ta ce sakataren ma'aikatar kudi steven nuchin da jami'in cinikayya robert liza za su gana da mataimaki premier luhi a birnin beijing ranar 30 ga watan afrilu Bangarorin biyu dai za su tattauna akan batutuwa da suka hada da fasahar da fasahar da juna ke da su da tilasta musayar fasaha da kuma kudaden haraji da ba a karba ba da kuma kayayyakin amfanin gona. fadar white house ta ce mataimaki premier lu shine zai jagoranci tawagar jami'an china zuwa Washington a makon gaba domin ci gaba da tattaunawar ranar takwas ga watan Mayu. Amurka da China sun sha yin tattaunawa tun farkon shekarar nan domin sasanta kan rikicin cinikayya da ya fara tun shekarar da ta gabata. lokacin da shugaban kasa Donald Trump ya saka harajin dala biliyan 250 a kan wasu kaya da China ke shigarwa Amurka. Haka kuma ita ma China ta mayar da martani ta hanyar ƙara haraji a kan kayan amurka har na dala biliyan 110 To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Zara Aminu Fage da ta taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta hada shirin da bada umarni da injiniya mu Mr. Justin. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.